يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامراه مؤمنه وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما يا كي wannan annabi haƙiƙa mun halatta maka yanka waɗanda ka ba su sadakinsu kuma mun halatta maka abin da ka mallaka na kuyangu daga cikin abin da Allah ya baka ganimarsa daga bayan da aka kamo a wurin yaƙi, kuma mun halatta maka auren ‘ya'yan uwan mahaifinka ko ‘ya'yan ƙaninsa da ‘ya'yan ƙanwar mahaifinka ko ‘ya'yan ‘yar mahaifinka da ‘ya'yan ƙanin mahaifiyarka ko ‘ya'yan wa mahaifiyarka da ‘ya'yan ƙanwar mahaifiyarka waɗanda suka yi hijira tare da kai daga Makka zuwa Madina, kuma mun halatta maka ka auri mumina wadda ta baka kyautar kanta ba tare da ka bata sadaki ba, matukar kana son ka aure ta. amma auren mace kyauta ba tare da sadaki ba ya ke keɓanta da annabi ne bai halatta ga waninsa ba hakika mun san me muka wajabta wa muminai game da matayensu ta yadda bai halatta a gare su ba su auri sama da mata hudu kuma mun san abin da muka shar'anta masu game da bayansu mata ta yadda ya halatta su ji daɗi da waɗanda suka ga dama a cikinsu ba tare da ƙayyada adadi ba mun halatta maka abin da muka halatta maka daga cikin abin da aka ambata wanda ba mu wa waninka ba don kada ka shiga cikin kunci ko wata wahala hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba gare shi kuma mai jin bayansa ne